Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. je ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. je ka kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya mai kyau. je a kashe su ta hanya mai kyau. da rashin tayi akan bar arha ko shakka babu. Jama'a Assalamu alaikum. Barka da kasancewa cikin wannan wata mai ɗimbin albarka. Salu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar maku da shirin. Yau za mu leƙa cibiyar nazarin harkokin makamashi ta jihar Sokoto da ke jami'ar Usmanu Danfodiyo inda aka gudanar da wani taron horaswa akan yadda ake fitar da makamashi daga wasu abubuwan da muke renawa. Ga wakiliyar muryar Amurka da ke Sokoto Maryam ato Muhammad da abun da ta samu mana. Cibiyar nazarin harkokin makamashi ta jihar Sokoto ta Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto ta gudanar da wani taron horaswa ga matasa maza da mata domin su koyi yadda ake fidda makamashi daga tsere-tsere da wasu abubuwan da ake hange ba su da wani amfani domin inganta rayuwar jama'a. a wajen taron daraktan cibiyar dr mahmud muhammad garba ya soma da bayyana makasudin shirya taron kamar haka. Babban makasudi shine kamata ya kasance akwai irin waɗannan tsare-tsare a cikin curriculum na makarantun ne. To kuma kin ga mata su ne iyayen jama'a don haka suna tare da yara da sauran abubuwa idan suka ga abubuwan nan da aka yi zai fi karbuwa ga jama'a shi yasa maka tagetin mata da matasa matasa kuma su ne manyan gobe idan sun san waɗannan abubuwan to za a samu ci gaba kuma zai samu karbuwa da ya juya akan manufofin da suke son cimma daraktan ya kada baki yana mai cewa idan kana yin abu dole ne ya kasance ka shigo da jama'a cikin wannan aikin to saboda haka ne muka ce ya kamata mu yi tsari inda za mu ba da horaswa ga mata wanda ke in ka sanar da mace ka sanar da al'umma musamman da yake abubuwa guda uku ne muke targetin akwai abin da ake kira biomass amfani da tsiro da yadda za a amfani da wasu abubuwa masu sauki wanda ba su da illa ga ga environment kamar abin da ke gani akwai na'urori da ake amfani da kashin shanu ko har ma kashin mutane da dai sauran wasu abubuwa da suke ga sunan ba su da amfani to za a fitar da gas wanda za a amfani da shi ko a yi dahuwa ko kuma a yi generating na lantarki da kuma sauran wasu abubuwa kamar bawon shinkafa kullum muna ta amfani da shinkafa to wannan abin ya zama gashi nan da yawa shi ma ana sarrafa shi don a samu abin da ake kira singas sannan kuma ta shi wannan din shi ma an cire gas din za a iya powering na generator akwai generator mai amfani da wannan singas a fitar da lantarki sannan kuma za a samu taki shi ma shugaban taron kuma kwamishinan kula da makamashi ta jihar sokoto barista bello gronyo ya bayyana irin taimakon da jihar sokoto za ta yi wa waɗanda suka karbi horaswar kamar haka dama makasudin kafa wannan ma'aikata ta energy shine a taimaka a ga yadda za a samu matasa aiki da kuma samar da ingantaccen wuta domin haɓaka kasuwanci ƙanana da manya don haka mu a gwamnatance za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe da su ita wannan santa domin ganin cewa mun zaƙalo matasanmu da ba su da aikin mazansu da matansu sun shigo cikin irin wannan training da ake bayarwa domin samar da ingantacciyar ilimi da faɗakarwa domin su masu je can cikin community wato karkara da kuma birane domin ganin cewa sun ba da tasu gudunmawa wajen haɓaka ci gaban tattalin arzikin jiha da kuma ƙasa baki ɗaya. Kaji kalangu na canza faɗi yake sha ta gobe na yake shi na kai kai kana na zan ya shato gumi da yake ci kaya yara gumi na nake ci masu zowa ofis koye ofis masu zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci kaya yara gumi na nake ci kayan yara gobe na nake ce. Kayan yara gobe na nake. Gama da zamani na ƙauyen mu a kaznike yawo na. Yanzan han na hau doki na hau keke ina bisa babur. Yanzan gani akan motoci na tabbata gobe. tattale ku neme na kanku gama kowane gumi na yake ce. gumi na ce. Shata alhaji dan kadinawa yau ya zo Legas ya zauna amma hakkin shi ya zo nema kayan yara gumi na nake ce. ma wannan gumi na ke ci. Kaya yara gumi na nake ci. Tuna da direba matukin mota, mota an labta mata kaya, ya hau ya tada ya tuka, ya ruga ba dare ba rana, shi ma wannan gumi na yake ci. Kaya yara gumi na nake ci. Ji masu tire da na ta tire da, su leƙa nan gun, su leƙa nan gun, shi ma wannan gumi ne yake Idan kaga mutum yana zanna tsaf kuma yayi naɗi ya zanna har ya banka fara an kyaba ya fila filai ya zauna shi ma wannan gumi ne yake ce. Kayan yara gumi na nake ci. Yaro ne mai kuɗi kaji daɗi yau kowane akwai da yawa abubuwa da ke amfani da hasken rana wanda suka lalace wannan matasa na yi amfani da su domin gyaran wannan abubuwa mun san muna da solar pumping machine a karkara na ruwa wanda ke bada ruwa ga community wasu sun lalace dan abu kaɗan ne suke nema ta tayar da su da wayannan matasa da za a iya gyara wa'annan abubuwa kuma da ɗan takanoloji ɗan kaɗan kuma da kuɗi kaɗan don haka za mu yi amfani da wannan santa mu tura matasa wa'anda za su ainihin koyi wa'annan abubuwa da ake koyarwa a nan domin tabbatar da cewa sun inganta rayuwarsu kuma sun kawo ci gaba ga jihar mu ta Sokoto da kuma ƙasa baki ɗaya. Kazalika kwamishinar ma'aikata ta mata da al'amuran yara na jihar Zamfara wadda daraktar ma'aikatar ta wakilta Hajiya Hafsat Shehu Kakale ta bayyana shirin da cewa gaskiya yana da amfani kwarai saboda ko babu komi mata sun da kashin bayan al'umma sannan abu ne wanda hanya ce da za a nuna musu harkar za su ci gaba da harkokin gidajensu ya kuma zama sana'a gare su wanda yake idan muka dubi irin yadda abubuwa ke ce yanzu komi ya yi tsada so amma abubuwa ne wanda za a haɗa maka abu da za sarrafa ka wajen harkar murhun girki din nan da wajen harkar shanya kayan miya abubuwa ne wanda za ka samu zan yi immediate environment kuma da yan kuɗi kaɗan amma ka yi din su ka yi abinci ka yi eh, sana'a da da dai sauransu so ina ganin ba karamin muhimmanci da taimaka mata da matasa zai ba wannan workshop da aka yi organizing saura da mi ya kamata a ce su jihohin da abun ya shawa kamar jihar sokoto kebbi da zamfara a ce gwamnati ta yunkura ta taimaka ta samo wa'annan malamai da ke wadda da wannan kamar mu da ke zamfara a dan nemo su je can su koya ma mata yadda kowa zai amfana a kai abun a at grassroots level kusan dai abun da ake wanda shi harkar harka kashin shanu da sauransu da wuya ka shiga ka iska ba a kiwo so kin ga maimakon ka je ka kashe kuɗi wajen sayan kalanzir wajen sayan gas ga abin da zaka sarrafa ga amfani ka yi amfani da shi kuma ka ci riba ina ga ba karamar taimaka wannan abin shop din zai ba jama'a anan zan yi sallama da ku idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku je da horarwar ta kasance yanzu a madadin duk waɗanda kuka je muryoyinsu musamman wakilin murar amurka da ke sokoto maryam atu muhammad da Solomon Abo da Chobahiro Diodone da suka taimaka da sauti. Ne Salo Garba ke maku fatan alheri a sha ruwa lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau.